Barka da zuwa tashar komai da ruwanka, tashar da za ka iya samun duk abin da kake nema. Ku danna alamar subscribe domin samun sababbin bidiyon mu idan Billar wasu zafafan hotuna na wasu jaruman Kannywood guda biyu, wato Umar Gombe da Khadija Ayawa, kowannen su jarumin Kannywood ne wanda shi ya taka rawa a masana'antar kanewar tun tsawon shekaru, wanda yanzu da aka fara shiri mai dogon zango ya dawo ya ci gaba da taka rawa. inda ita kuma tana cikin sababbin jarumai da basu daɗe ba an samu bullar wannan hotunan nasu wanda suka ɗauki hankalin jama'a kuma suka kawo cece kuci inda wasu suke tambaye shin aure za su ko kuma ba aure za su ba pre-wedding ne ko a biki ne to kuma dai menene wannan hotunan falal e dorai ne ya wallafa su da hannunsa a shafinsa na instagram inda kuma ya rubuta allah ya sanya alheri to iya wannan kalmar yasa bai yi fashin baki ba amma ko me yake akwai bari mu jira hotunan su ɗau tsawon lokaci za mu gani a cikin comments domin ba za a rasa wanda za su tambaye shi hakikanin me yake faruwa ba kuma mun san Allah yadda in bai ba wani amsa ba zai ba wani amsa da ka ku yi subscribing din channel mu ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyo cikakke akan tabbacin wannan hotunan? auren gaske ne za a yi ko kuma a cikin wani shiri ne